Thank you. watan ramadan dai akwai kuskure cikin kalmar muna roƙon Allah maɗaukacin sarki yadda muka ga farkonsa Allah ya samu ga ƙarshensa lafiya muna godiya ga Allah maɗaukacin sarki wanda ya tsawaita rayuwarmu da kwanakinmu ya kai mu zuwa ga wannan lokaci wannan falala sai daga Allah rahama ce daga gare shi a daidai lokacin da wasu da yawa daga cikin yan uwa Allah ya karɓi rayuwarsu sun koma zuwa gare shi da hanyoyi daban-daban waɗanda suka rasu Allah ya gafarta musu Allah ya musu rahama mu da muka rage ubangiji ta'ala ya kyauta ta ƙarshen mu sannan Allah ya ba mu rayuwa mai kyau a nan duniya da kuma lahira ba za mu gushe ba muna roƙon Allah maɗaukacin sarki abubuwan da suke damunmu a rayuwa ya san su ya fi mu sanin su ya kuma san damuwarmu Allah maɗaukacin sarki ya mana maganin abin da ya dame mu sannan har wa yau addu'a ta biyu duk da muka zauna za mu ci gaba da yi wa ƙasar mu addu'a saboda ana neman masoya najeriya na gaskiya na tantagarya to mu ne masoya najeriya me yasa mu addu'a muke mata ta alkhairi domin kasar mu ce inda Allah ya halitte mu ne mahaifar mu ce a nan iyayenmu suke da kakanninmu a nan kuma 'ya'yanmu da jikokinmu za su taso ya zama dole mu rike mata addu'a mu roƙa mata Allah madaukakin sarki ya sa ta wanye lafiya abubuwan da ke tunkarar najeriya marasa daɗi ubangiji allah ka kawo ƙarshensa allah don girman wannan magana ta ka alƙur'ani zancenka muna kamun kafa da shi ya ubangiji <clears throat> allah ka tausaya mana ka gyara najeriya ka gyara ƙasarmu allah ka ba mu shugabanni waɗanda suka damu da al'ummarsu yunwa da fatara da tsada da suke damun ya ubangiji Allah mun tuba Allah ka sa mana afuwa rayuka da suke salwanta ya ubangiji kai mai amsa addu'a ne kuma kana amsa addu'ar mai azumi da kuma wanda ya tawassuli da sunayenka da sufofinka ya ubangiji Allah ka kawo mana ƙarshen waɗannan kashe-kashe masu yi Allah ganar da su waɗanda aka kama su ake kidnapping ɗinsu suke hannu ya ubangiji Allah ka kubutar da su mu da muke yawo bisa falalarka da baiwarka ta Allah ka ci gaba da tsare mu Allah ka saukar da falalarka gare mu Allah ka ba mu lafiya a gidajenmu da zaman lafiya da unguwanninmu da kasuwanninmu da masallatanmu da guraren ibadarmu albarkacin wannan ƙur'ani da muka haɗu domin shi albarkacin Allah ya ce annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ɗan uwa duk shekara muna haɗuwa a wannan guri domin karanta ayoyin alƙur'ani manufar karanta waɗannan ayoyi ba wani abu bane illa tunatar da kanmu abinda Allah ya ce na biyu zama ne na ibada annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce babu waɗansu mutane da ba su haɗu a gida daga cikin gidajen Allah wanne ne gidajen Allah masallatai suna karanta Kur'ani suna bita a tsakaninsu sai rahama ta lullube su mala'iku sun kewaye su kuma Allah zai ambace su a gurin waɗanda suke gurinsa su ne manyan mala'ikunsa muna fatan Allah ya samu cikin wannan sinfi cikin wannan nau'i sannan muna karanta ƙur'anin nan ne da tafsiri don koyi da magabata da koyi da malamai a irin wannan lokaci na watan alƙur'ani wanda ake san yawan karanta ƙur'ani da bita game da abdullahi dan abbas ya faɗa sannan kuma muna waɗannan abubuwa ne har wa yau don sake neman kusanci ga Allah saboda cikin abubuwan da kullum ake karantar da mu shine kusantar Allah ta hanyar karatun ƙur'ani ko saurarensa ko jin abin da ya kunsa bi yana daga cikin abin da musulmi ya kamata ya yi a cikin wannan wata mai albarka muna fatan allah ya ba mu ƙarfin gwiwa ya kuma taimake mu da sauraro da kuma aiki da abin da za mu karanta sannan muna sake roƙon Allah har wa yau daga cikin matsaloli da ke damun al'umma wanda an yi nazari a kansa sosai shine an shirya lattoci an shirya karatuttuka an shirya tafsirai wanda aka saba ana yi a shekaru daban-daban amma wallahi ya uwa yanayi yanayi da ake ciki ya sa mutane da yawa ma ba ta iya halartar wa'annan gurare ne wallahi da gaske nake gaya muku malamai da dama suna wannan suna wannan mamaki za ki ga tafsirai da ake kiga mutum sama da dubu nawa yanzu sai ki ga ki ga yan tsiraru ne a wurin a shirya latta duk muhimmancin abu da za a faɗa sai ki je ki kirga mutanen da suke gurin ɗaya fi uku wato ma'ana wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama yana nema ya ɗabbaka a kanmu ko kuna ganewa mutane na son zuwa ɗin amma yanayi ya hana su zuwa shi ne abin da nake so ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babiru bil a'mali fitanan ko ba diru bil'amali? saba'an ku yi masa ku masa ku aikata ayyuka na gari kafin waɗansa uba guda bakwai su zo sanana kun jafa abu bakwai sai maza Allah ya lasabto daga ciki daga ciki sai ta matan ta ziruna don ba wani abu kuke jira ba yanzu a duniya illa faƙaran mansiyan au ghinan mutghiyan au haraman mufannidan annabi ya lasafto guda bakwanni ce daga ciki ko dai talauci neman da mutane Allah talauci mai sa mutane su manta da Allah an fahimta su kasa zuwa masallatai su kasa zuwa tafsiri su kasa zuwa guraren alkhairi duk mutane sun bazama suna neman abin da za su kuma yana neman ya ban sani ba ko kunan unguwa uku ba ku da matsala ko ba ku san buhariyan nan kala-kala ba ko ba haka ba ne mu dai unguwanninmu muna ganin abubuwa masu ban tsoro wallahi tallahi talauci kullum nema yake kamar ya yi magana a cikin mutane ruwa yake talauci kamar ya yi magana ka shiga gidajen mutane ka ga abin da za a ciya gaga sallama sallama sallama sai ka gaji da ita wannan ya ma sallama wannan ya ma sallama wannan ya ma sallama kuma wallahi wani kamar kai masa kuka wani kuma ba yadda za ka yi da shi kuma da gaske ne daidai da geran da wani zai ci ya je a surfa masa sai shiga kudin sirfan ma babu ma an samu geran wallahi abinda za a sarrafa geran sai ka gama tefanin sai mu ce shi gawayin ma da zai saya da za a dafa ɗin ma ya gagara ballantana gas ballantana kananzir to in ka gama kuma an jima ma na jiranka wallahi wallahi ce wani yana gaya mu yace shi yanzu ko an ga watan nan ma shi yana da tan abin da zai saya gwangwani di na gari garin kwaki kuma ga yara ga mata sai za su ci su tun ba za su ci ba su dore a haka ku duba rayuwa fa yanzu wannan kyabon ki sai zo gurin tafsiri ya miki awa biyu yana tunanin ma in ya tashi mai zai je ci wannan wata irin rayuwa kullum kuma na taɓa gaya muku na ce inda abin zai tsaya a haka ma to wallahi da da sauƙi amma in wata shekara ta zai kiga shekara mai zuwa kamar ta mafi tsanani in wata shekara ta zo kamar ta fi tsanani to wannan duka abin da yake nunawa shine lallai mai sauri maribata abinda za mu ribata kafin talauci annabi ya ce mai manta Allah ya zo ko wadatar da za ta wasu sa mutum ɗagawa da sauran abubuwa da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam to abu na ƙarshe da nake so in gaya mana shine mu yi amfani da damar mu wadda Allah ya ba mu. kafin ta kufi, ni amfani da damar mu kafin ta kufi. Allah Ubangiji ya sa abin ya tsaya iya duniya waɗannan musulmi Allah sa an shiga tsabari to an tsira ko kabarin nan ya yana kusa da mu ba ne sai ya ba tunda ko jiya na rantsa da Allah mun je makabartan yau ma an gaya mun wata da safe sama rashin lokaci ban je ba ma jiya mun binne yau ma an binne gobe ma ba mamaki yanzu ma kila za ki je ki tarar da wasu kuma idan ka je nan da wata ɗaya wata biyun ka ji sai ga ci gaban ya ci gaba an sake share wani guri din nan ya cika to wata ran da ni da ke za a kai ko ba ta raɗin ba wai da nisa ba wallahi wallahi duniya kwanaki ce ta rage kwanaki ce domin alamu suna nuna cewa ta zo ƙarshe in ma baki mutu ba alamu na nuna ta zo ƙarshe hankali na sake tashi maganganu marasa daɗi na sake bayyana matsaloli saɓon allah kullum na ƙaruwa duk da wa'azin da ake yi bidda ilimin da ake yi ko ba haka bane abubuwan da wala Allah ku manya ba ki taba zaton za ki ji an ce wani yaro ya ɗauko sanda ko mutiya ko taɓarya ya samu kanwa oshi ya kashe wannan ko mu yara ba mu taɓa ji ba ko wani ya kwakule wani yaro ido don ya yi masa layar bata ya samu kuɗi kuma wai tsohuwa ce in shekara wajen tamanin ta ce nemo don allah wannan akwai alamun cewa laraba da za ta kyau ko ake cewa ko juma da za ta kyau tun daga laraba ake gane ta kun ga akwai alamun nan gaban ku za ta kyau ubangiji Allah ya tsare mu ya tsare zuriyar mu baki daya to shekarar da ta wuce an ce za mu tashi ne a suratu hudu haka ne ma'ana an gama yunus kenan za a shiga suratu hudu alaihi salatu wassalam amma duk da haka ina sace neman alfarmarku sai gobe za mu fara tafsirin insha Allah ta'ala akwai latta da muka shirya wadda dan uwa malam Zaharuddin muna tare da shi zai wa mata a yau na makarantar mu aka samu aka ba a sami yi ba ina so ya gabatar mana da lattar yanzu abin da ya shafi ya ya kamata ki kasance a cikin wannan wata na Ramadan na fata an gane halar ina fata za mu yi haƙuri insha Allah kai tsaye gobe za mu shiga cikin tafsirin suratu hudi amma yanzu ina gayyatar malam abin da ya shirya mana na wannan nasiha ya gabatar mana da ita muna da lokaci insha Allah daga nan zuwa har sha ɗaya da rabi ubangiji Allah ya tabbatar mana da alkhairi Allah ya ba mu ikon sauraron wannan nasiha da kuma yin aiki da ita malam idan ka shirya har ya tafadar إيه؟ آه، آه، آه، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية مباركة المنزلة الآطرة تحية من عند الله مباركة طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to mala ya ɗora min nauyi babban nauyi wanda ba zan iya guje masa ba amma na so a ce shi ya ci gaba ina zo na mun fa'idantu da abin da malam zai ce amma yake cewa tun da ba a samu aka yi a can ba to a zo a yi a nan don a samu a fa'idanta abin da za mu tattauna abubuwa na 'yan kaɗan kawai ya mutum zai kasance a wannan wata mai alfarma mai girma watan ramadan da haka kowa ya san ma'anar azumi da ma'anar watan ramadan da Allah ta'ala ya wajabta akan wannan al'umma mu al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda falala ce Allah ta'ala ya yi mana kuma bai yi wa sauran al'ummomi falala irin wannan ba wanda abin da ya kamata mutum na farko shine ya kasance a cikin wannan wata mai albarka shine mai ya bayyana imaninsa ga Allah subhanahu wa ta'ala wurin furuci da kuma aiki da zai yi a kan wanda na farko abin da ya kamata ke shine ki bayyana imaninki da Allah subhanahu ta'ala cewa mai yayi ki a matsayin musulma ko bayan musulma kuma ya ki a matsayin mai mumina Da haka ki bayyana imaninki ga wannan saboda Allah ta'ala ya kare ki zai wabe al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islama dina Allah ta'ala yarda muku da addinin musulunci ya zanto shi mai addini da haka babu wani addini da ya fi wani addini a doron bayan ƙasar nan face mai addinin musulunci isa ya ce duk abin da ya zo mafi girman addini shine addinin musulunci wannan shine ya kamata mai mutum ya kudirce a ransa cewa mai Allah ta'ala wannan fara ce da ya maka kuma ya sanya ka mai ya sanya ka musulmi musulmi ko mai imani a wannan da haka wannan shine abu na farko da ya kamata mutum ya gode wa Allah subhanahu wataala bisa wannan ni'ima da Allah ta'ala ya yi masa bayan abu na biyu kuma shine mutum ya kasance mai godiya a kan Allah ta'ala da ya riske shi da rayuwa kuma da lafiya da rayuwarsa ya zamto cewa ya kasance da shi za a yi wannan ibada da haka shi za kasance da mai za a yi wannan ibada a wannan wurin da haka in za ki duba za ki gani kan cewa mai da yawa wayansu ba sa nan an yi azumi da su a wancan karan wannan karan ko mai ba a yi da su ba isa har wani malami yake bayani yake fara yake cewa kam ta'arif min man sawa min salafin من بين إخوان وأهل وجيران أفناهم الموت واستبقاق بعدهم حيا فما أقرب القاضي من الداني ذاك ذاك سنتوا مي أن كاي رايو وأنسو ليوا إيا ينكني ko kuma ‘yan uwanka ne, ko kuma ne, ko makwabta ne wanda ka rayuwa da su a wancan zamanin an yi azumi da su, amma ko wannan azumin kuma ya zo babu su mutuwa ta shafe su gaba ɗayansu. To da haka wannan ni'ima ce da Allah ta'ala ya maka, kai ma baka da tabbas cewa za a fara da kai azumin ko kuma a gama kammala da kai da azumin to wannan ya kamata mutum ya gode wa Allah subhanahu wataala bisa wannan ni'ima da Allah ta'ala ya masa na cewa gashi yau ɗaya ga wata kuma Allah ta'ala ya sanya da lafiyarki da imaninki kina nan da imaninki da lafiya wani ko bai da lafiya yana kwanciya asibiti ba zai iya yin azumin ba ko kuma ba yana kwanci asibiti ba yana gida yana da wata lalura da za ta sanya cewa ba zai yi wannan azumin ba to da haka sai ki gode wa Allah ta'ala da ya sanya ki ba wai kin fi kowa bane ko kin tare a kun kuɗi ne wata fi ki wata sai da lafiyar nema za ta iya saya da kuɗinta amma Allah ta'ala ke ya baki lafiya da imani da haka ki gode masa bisa wannan ni'ima da Allah ta'ala ya miki ko bayan gode wa wannan lafiyar sannan kuma ki gode masa da rayuwa da ya sanya cewa ga rayuwar ki nan tana nan Allah ta'ala bai dauke ki ba saboda me ke Allah ta'ala ya raya ki kuma kin zo kin wannan kin zo kin me kiristi wannan azumin da za a gabatar na wannan shekara wata kuma ta tana so ta gabatar amma Allah ta'ala ya dauke ta kamar yadda malai yake fara kenan yanzu yake cewa dazu ya dazu an gaya masa cewa wata ta mutu ko wai sun mutu an sanar da shi jana'iza jiya an kai to an jiwa ma za ka cewa bai an kai to haka Allah ta'ala yayi wannan to da haka sai mutum ya goge ya yi godiya ga Allah subhanahu wataala bisa wannan ni'ima da ya masa na wannan cewa rayuwa da Allah ta'ala ya bashi na kan cewa mai yana nan da lafiyarsa da imaninsa kuma da shi za a fara wannan azumi shine yace ka wannan sannan azumi za mu gani kan cewa mai azumi farilla ne da Allah ta'ala ya wajabta a kan duk wani baligi sannan kuma azumi ba wai barin ci da sha bane a ba wai da barin ci da sha bane kawai shine azumi a maganganun wanda ba su dace ba ya kamata mutum ya bar su a cikin azumi wanda ya zamto cewa mai maganganun da ba su dace ba ko da ya zamto cewa mai akwai amfanu amma amfanun bai da yawa to ya kamata mutum ya bar su to saboda hadisin da ya zo na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man lam yada qawla zu wal amal bihi laysa lillahi hajatu an yada ta'amahu wa sharabahu a ce kina yin azumi sannan ko mutum yana ƙarya mutum yana azumi sannan yana yin gulma mutum yana azumi yana yin zagi mutum yana azumi yana kazanta mutum ya azumi yana kazantar baki da sauransu to wannan Allah ta'ala sai yake manzo Allah wasallam yake cewa to Allah ta'ala bai da buƙatar ma cewa mai ya bar cinsa da shansa to da haka tunda azumi bai kare ki da yin karya ba ko da yin gulma to ake nan ba azumin kike yi ba kenan to kuma yana rage ladan azumi har wani su malaman suke cewa ma mutum ma ba shi da azumi in ba yi ba karya ba zai da azumi da wannan saboda mai kawai zai sha wahalar yin yunwa ne da kishirwa bai da ma ladan wannan azumi wani su suke faɗa a kan wannan amma dai azumin ki ya zamto mai ya zama tasko ko kuma ya zama ya targaɗe akan hanyarsa ta zuwa ga Allah subhanahu wataala to da haka ya kamata mutane su gane cewa mai azumi ba wai kawai mutum ya bar ci da sha bane hatta ya rintse ganinsa sannan kuma ya kiyaye harshensa isa mun zana yace kuffa alayka haza yace mutum kowa ya kiyaye wannan harshe nashi wannan harshe da mutum yake amfani da shi mutum ya kiyaye wannan harshe nashi to da haka mu dage mu kiyaye wannan harshen namu ga barin wannan gaban rinsuwa da ibada ce mai girma wanda Allah ta'ala yake ‘yanta mutane daga mai wuta mai wa Allah ta'ala ya rubuta sunanki a kan cewa mai kira daga cikin ‘yan wuta amma dalilin wannan azumi sai Allah ta'ala sai ya cire sunanki daga wannan ‘yan wutan sai mai da sunanki cikin ‘yan aljanna to da haka idan ki dage da ibada a cikin wannan wata sai Allah ta'ala sai ya samu mai sai ki samu nasara kuma Allah ta'ala ya tsayar da ke daga wuta zuwa zuwa gidan aljanna abu na gaba yadda mutum ya kamata yi ko ta kasance a kan wannan shine ribatar wannan lokaci ribatar wannan lokaci cikin azumi na me na karatun alkurani abin da ake bukata shine mutum ya yawaita karatun qur'ani saboda me shaharul qur'an ne wata ne na me na ibada kuma na karatun alkurani saboda me a ciki aka saukar da wannan alkur'ani namu da muke karanta isa za ga yawanci abubuwa idan ramadan ya zo za a ajiye su hadisi su fiki wasu karatuka daban kowanne za a ta amma sai a ɗauko ƙur'ani ana fassarawa sannan kuma ana karanta shi wurin sallar tarawihi wurin sallar tahajjud wurin kana zaune ka yi da wata karatu bayan wannan ko bayan karatu alƙur'ani sannan kuma ya zamto cewa bakin ka yana ambaton Allah subhanahu wataala ya dinga ambaton Allah subhanahu wataala musamman istighfari kana yawaita yi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana ko a cikin Qur'ani mun ji kan cewa istighfari na kawo budi na kawo nasara na kawo mai yalwan arziki na kawo ƴaƴa mutum ya yawaita yin istighfari na kawo ne fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara idan aka yawaita istighfari idan zunubi yayi yawa to da ake bukata shine mai a yawaita istighfari kamar yadda ake cikin halin yanzu na kasar mu na Najeriya muna cikin tashin hankali babu tsaro komai yayi tsada da ya kamata mu koma ga Allah subhanahu wataala shine mai mu koma mu koma zuwa ga Allah ta'ala mu yawaita yin istighfari da haka idan muka yawaita yin istighfari sai Allah ta'ala sai ya dube mu da rahamarsa kuma ya ji kanmu tunda mun kasa dabara ba wata dabara da zamu yi to da haka mutum yayi ta istighfari kina cikin gida ne kina yin ayyukan ki ne da ake yi da haka ke istighfari ki ambaci Allah subhanahu wataala su subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan mai cin riban lokaci ne kada ya zanto cewa mai lokacin ya zo ya tafi ko mutum bai yi amfani da wannan lokacin nashi ba ya zanto cewa tun daga safe har dare cewa baki ambaci Allah subhanahu wataala ba kina dafa abinci ne abincin da za a yi na sahur ne ko kuma abincin buɗe baki ne ko kuma kina zaune ne a cikin masallaci ana karatu kina yawaita istighfarin ki mutum yayi da tarbinsa ne ko da hannunsa ne ya dinka yi wannan ya kamata mutum ya zanto cewa bai kullun yana ambatan Allah subhanahu wataala da haka mutum ya dage musamman ga ku iyaye mata ku dage da yawaita ambatan Allah ta'ala wani lokacin Allah ta'ala na duban mu da rahama ne ga iyaye mu mata sai duwe mu da rahama saboda me kuna da rauni to Allah ta'ala sai dubu wannan raunin sai zanto cewa mai Allah ta'ala ya ji kanmu ya mana rahama a ci wannan to da haka ya kamata mutane su yi wai su yi ambaci Allah subhanahu wataala bayan wannan kuma sannan ne zuwa wurin tarawihi mutum ya yi tarawihi lokaci tunda lokaci ne dan kaddan takaitacce mutum ya ci ribar wannan lokacin nashi za ga ɗan kwanakin nawa ne kwana ɗaya ne zuwa ashirin da tara zuwa talatin dududu gaba ɗaya ba su da yawa za a kafin ka kibta ido sai ga ce an ce maka yau mai an kai guda ɗaya an kai guda biyu sai ga an ce maka an kai goma da goma an kai ashirin daga ashirin an kai nawa an kai ashirin da tara to sai ga lokacin ya riga da ya wuce jiya ake cewa mai an sanar da cewa an ga wata yau kuma an ɗauka gashi na har yanzu mara dab da shiga mai lokacin sallah azhar kun ga lokacin mai sauri yake to sai mutum ya zibanci wannan lokacin nasa na ɗan karami tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa wannan al'umma ta mu shekarun ta yan kadan ne 60 aw 70 ko 60 aw 70 haka ne shekaru za ka ɗan 60 da wala ka samu ɗan shekara 80 90 100 za ka in kare za ka idaya su ne eh, eh, a hannunka to da haka sai mutum ya ɗauki lokacin sa yi amfani da wannan lokacin nasa da yayi wannan malaman suke bayani kan cewa akwai kissa da ta zo lokacin zamanin annabi suleiman wata mata ta zo kan kabarin ɗanta tana kuka tana kuka tana cewa ɗan ya mutu annabi suleiman yanzu yake ba ta labari yake cewa me yasa kike kuka ki haƙuri mana tunda Allah ta'ala ya riga da ya ɗauke shi ya tafi wurin sa da aka ki gode wa Allah ta'ala sannan ki nemi Allah ta'ala ya baki ladan wannan rashi da kika yi sai ta ce ita ba tana kuka bane dan saboda Allah ta'ala ya ɗauke wannan yaron a ba wai tana kuka a tana kuka ne saboda bai daɗe yana bautawa Allah ta'ala ba bai daɗe yana bauta Allah ta sa take kuka sai yake tambayar ta to wai shekarunsa nawa ne sai take cewa shekarunsa ɗari uku ne ko ɗari hudu ka duba gari shekarunsa ɗari uku ne ko ɗari hudu a wannan lokacin wai bai daɗe yana bauta Allah ta'ala ke kuma shekarunka nawa kike zuba bauta Allah ta'ala kin ga ba za ki iya kamo shi ba to shi sa Allah ta'ala ya mana falala ta wannan watan mai albarka idan ka yi aiki na alkhairi Allah ta'ala zai ninka maka shi zuwa goma daga goma ya ninka makashi zuwa saba'in daga saba'in sai ya ninka makashi zuwa ɗari daga ɗari zuwa ɗari bakwai har babu adadi har Allah ta'ala yake ji a wani kan cewa mai yana da wani dare dare wanda ya fi dare dubu alkhairi a cikinsa haka malamai suka yi lissafi ba su lissafi suka ce saboda shekara tamanin da wani abu su da haka akwai wanda zai shekara tamanin da wani abu ne da yawa daga cikin ba ma kaiwa tamanin da wani abu to amma idan kin samu shekara kika samu azumi kika samu azumi ko ɗaya ko biyu in ga mutum ya samu to wancan da ya shekara nawa shekara ɗari uku wani shekara ɗari biyar wani shekara dubu kamar annabi nuhu da yayi kawai wa'azi da yayi wa'azi shekara mai ya ce shekara ɗari tara da hamsin yana yin wa'azi yana gaya mutane cewa zo su bauta wa Allah ta'ala shi kadai shekara ɗari tara fa da hamsin kawai kira yake ya ce zo su bauta wa Allah ta'ala shi kadai bayan nan kuma Allah ta'ala ya sake raya shi shekara sama da arba'in to kage sai yake gaya mata kan cewa mai da haka za a zo wani al'umma za ta zo kan cewa mai su shekarun ma zai zamto cewa mai ba za su kai wa'annan shekarun ba sittin ne ko saba'in sai ta ce da Allah ta'ala zai riske ta wannan rayuwar ta zo wannan lokacin irin wannan namu lokacin ta ce idan ta kafa kanta a ƙasa to za ta yi ta sujuda ne ko ta yi ta ambatan Allah ta'ala har wannan shekarun su wuce ba ta dago ba sun bauta Allah ta'ala to sai Allah ta'ala ya dube mu ya ga cewa mu shekarun mu kanana ne da haka ba za mu iya riskan waɗancan ba da haka sai ya zamto kan cewa me sai zamto sai Allah ta'ala ya mana waɗannan falalolin da dama yake wannan to da haka sai mutum ya ribanci wannan lokacin nasa kuma abin da ake bukata shine a wannan karan shine mutum ya dage ya zamto cewa me yayi ibada kamar cewa me daga wannan watan ramadan din ba zai saki ganin wani watan ramadan din ba da haka ki ibada ya zanto cewa mai daga wannan watan kin san cewa mai ba za ma ki iya riskar wani watan ba to da haka sai mutum ya dage da ibada kuma ya zo a cikin hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yake cewa da ya zo hawa kan mimbarin sa sai bayani kan cewa sai aka je yana cewa amin amin amin har sau uku ma'anin shahidin abin da yake cewa duk wanda ramadan ya zo har ramadan ya wuce bai wani aiki da ibada ba da Allah ta'ala zai dube shi da rahama ko ya gafarta masa to Allah ta'ala ya turbo da hancinsa a cikin wuta to muna da yaron lokaci muna da lokaci kada mu ɓata lokacin mu so ɗaya saboda shi wannan lokacin kamar me kamar yankan wuka ne wuta wuka idan ta yanki mutum shi kenan kawai ya wuce to haka lokaci yake wucewa yake yi tun ka taso kana ɗan ƙarami ba za ka iya ba Allah Ta'ala ya rene ka ya daga ka ya zauce kana rarrafe kana iya zama daga zama kuma ya zauce cewa mai kana iya tafiya daga tafiya ka zauce cewa kana da ƙarfi har ka zo ka saurayi daga nan ko bayan ka zama saurayi sannan Allah ta'ala ya zai fara rage ka to da haka me za ka yi amfani ka cimma burin rayuwarka a wannan lokacin face ka bauta Allah ta'ala sannan ko abu na gaba abin da ya kamata mutum ya yi shine ne shine ya yi ibada ibada saboda Allah ta'ala ya farlanta masa misali kawai mai salloli kada mutum ya sakaci da sallolinsa na farilla kada ki sakaci ko ki ta daddafa abinci ko da wani abu mutum ba zai yi sallah ba a wannan bai dace ba da zamto cewa mai salla duk abin da Allah ta'ala ya farlanta maka shi abin da ake bukata kenan musamman ga salla, salla ita ce wajiba akan kowa da ku duba dukkan sauran ibadu dukkan ibadu gaba ɗaya da Allah ta'ala ya farlanta mana turo mala'ika jibril ya yana gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan cewa me ayi azumi ayi zakka ayi hajji abi iyaye abi kaza duka amma ita wannan sallah ta Allah ta'ala da ya tashi sai da isra'i da miraji da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi da shi sama ta bakwai sai da wuce wannan sama ta bakwai ma sai da wuce ta sannan ya je samu ubangiji yake ba mu labari kan cewa ita wannan sama suka yi tafiya tafiyar dare isra'i yace tafiya ce mai nisa ita ba zuwa baitul maqdis daga baitul maqdis kuma da ya tafi ya tafi zuwa mai zuwa sama ta daya yace daga nan duniya zuwa ka tafi sama ta daya dan tafiyar shekara 500 ne sannan bayan nan kuma sannan sama ta dayan ma kan bayan ka shiga wannan kaurin sama ta dayan ka wuce wannan kaurin nashi shi ma tafiyar shekara 500 haka suka yi wannan tafiyar bayan wannan kuma me ce Allah ta'ala ya nuna wasu abubuwa da dama a cikin wannan tafiya tashi aka Ya ce idan ka ɗauki duniya da sawa ta ɗaya ka ɗauke ta ka jefa ta a sawa ta biyu Kamar ka ɗauki ƙwandala ne ka jefa ta a dokar daji haka idan ka mulmule su gaba ɗaya su sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar har zuwa ta bakwai Kamar ka ɗauki ƙwandala ne ka jefa su a cikin mai a cikin dokar daji to ya je ya samu ubangiji subhanahu wata'ala Allah ta'ala ya farlanta wa salloli guda hamsin ya sauko ya zo wurin annabi Musa annabi Musa ya tambaye shi yake cewa me Allah ta'ala ya farlanta maka me Allah ta'ala ya baka yace ya bai salloli guda hamsin yace ka koma ka je wurin Allah ta'ala Allah ta'ala ya rage maka wannan salloli ya koma aka rage guda biyar ya dawo wurin annabi Musa annabi Musa yake cewa sai nawa aka rage yace ya rage guda biyar yace ka koma a rage maka haka yayi ta zariya tsakanin ubangiji da annabi Musa har sai da aka kai guda biyar a wannan karo ma suke cewa guda biyar din ma sai da annabi Musa ya ce ka koma ka sai a rage maka yace yana jin yana jin kunyar ubangiji ya sauko da su guda biyar din nan haka to amma za ga wannan salloli guda biyar din suna mana nauyi ba ma iya tashi mu sallah akan lokaci kuma duk wanda yake son rayuwarsa ta yi albarka Allah ta'ala ya sanya albarka a cikin rayuwarsa ko ya shiga cikin tsanani to ya dinka yin sallolin nan guda biyar a kan lokaci in dai kana yin salloli kan lokaci to Allah ta'ala zai sanya rayuwarka albarka ko babu wanda zai cutar da kai a rayuwarki ba wanda zai cutar da kai ko wani abu ya same ka ko wani abu ya jefa ko a jefa maka ko wani abu ko kuma sihiri ko wani abu za ga Allah ta'ala zai kare ka ga wani wani saboda ka ke sallarsa Allah ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gawar da yawon cewa me farkon abin da Allah ta'ala zai fara ta ka tsakaninka da ubangijinka ita ce sallar nan idan ta yi kyau to dukkan al'amura sun yi kyau gaba ɗaya amma idan ko ba ta yi kyau ba kuma mai dukkan sauran al'amuran ka dole sai an bincike su to da haka wannan sallah ita ce mafi muhimmanci da mutum ya dage ya yi ta kuma a yi ta a kan lokaci bayan an yi wannan sana ko sai mutum ya dage da sallar dafiloli saboda ku sani kan cewa mai kowa daga gani Allah ta'ala ya halicce shi ba, Allah ta'ala ya sanya masa adadin sallolin da zai kowa Allah ta'ala ya sanya masa sallolin da zai kuma dole sai mutum ya cika wa'annan sallolin idan baka cika su ba to Allah ta'ala zai zai tambaye ka bayan tambaya kuma da zai maka sai a duba a gani cewa mai yi nafiloli ko baka yi nafiloli ba idan kana nafiloli sai Allah ta'ala sai cike maka da nafilolinka to da haka ci sa ake son mai a yawaita nafiloli manzo Allah sallallahu alaihi ya fara yake cewa watan Ramadan idan ya zo duk wanda yayi azumi yana da imani sannan kuma yayi tsayuwa a cikin watan Ramadan nan to Allah ta'ala zai shigar da shi aljanna sannan kuma duk wanda ya salla a bayan limami har aka gama wannan sallar ya aka liba ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi aka yi shafa'i da wuturi gaba daya to a wannan daren Allah ta'ala zai rubuta masa me yayi sallah kawai cikin daren ya kwana yana yin sallah ne to wannan duk farala ce da Allah ta'ala ya mana to da haka ya kamata ƴan uwa musamman ga mata zaga ana barin ku da yawa a cikin wannan harkar zaga cewa yawanci ko ana cikin musamman zafi da sauransu kai su ga kitin kin dafa abinci kaza kin dafa kaza da zan to sallar tarawih ma ba za ki yi shi ba sai kasara ta zo daga an sha sai ga mutum yayi kasara mutum ya dage yayi ibada babu abin da ya rage mana wannan rayuwa fa face mutum ya bauta wa Allah ta'ala in ka gani za ga cewa rayuwar komai tsada take yi komai ana cikin ka je ka taba kaza sai ga cewa ya tashi to da haka abin da ya kamata mutum ya yi mai ya bauta wa Allah ta'ala sannan bayan wannan ko sannan sai mai bayan mutum ya dage karatun Qur'ani ya yi aikin alkhairi mutum ya yi aikin alkhairi sadaka ne da zai fitar kin dafa abincin ki ne na buɗe baki ki makwabtarki ki ɗau ki ɗan ka kaɗan ki ɗan tura mata ki ce gashi wannan ayi buɗe baki da shi to Allah ta'ala zai baki ladan wannan aikin da yake kuma aikin alkhairi ne kin samu ƴan kuɗinki ki da yake wadan ware wani kaso ki da sadaka da zaki na masallaci ne na gida ne na wani taimako da kotu ta zo tana neman taimako ne ke dan ciri wani abu daga cikin abinci ki bada sai Allah ta'ala sai ya baki ladan kan wannan abin da yake kuma Allah ta'ala baya rena kan abu kaɗan abin da kike iya gurgurdan abin da zaki yi shine sai ki yi kuma manzo Allah sallallahu alaihi ya fara cikin hadisi yake cewa ba inna Allah la yumallu hatta tumallu Allah ta'ala baya kosa wurin baku lada Allah ba zai kosa ba idan kika bayar Allah ta'ala zai bayar zai baki kika tsara zai baki kika tsara zai baki kina yi Allah ta'ala baya kosawa har sai kin kosa idan ya kosa shi ma sai Allah ta'ala sai barki amma Allah ta'ala shi kullum abin da yake bukata shine ne ka roke shi amma mutum ba idan ka roƙe shi ko baya bukata ba baka zai ba idan ka zo yau ka roƙa zai baka jibi idan ka gobe ka sake dawowa zai baka jigata idan ka sake dawowa sai zarto ya canja fuska to haka wata shi gari in ka sake dawowa sai ce me baya na sai a ce ka a ce wasa baka na amma shi Allah ta'ala me abin da yake bukata kullum ka roƙe shi kullum ka roƙe shi to shi ko idan ka roƙe shi zai baka zai ran da ko kace ka daina roƙarsa shi ko Allah ta'ala zai fushi zai yi da kai to abin da ake bukata shine mai kullum ka dinga ba daidai abin da zaka iya aikin alkhairi kowa da daidai gurgudu abin da zai yi karatun qur'ani ne kowa abin da daidai gwargwado zai yi idan kin samu dama za ki iya sauke alkur'ani ki sauke idan ba za ki iya sauke ba za ki sauka ɗaya ne biyu ne uku hudu biyar wanda abin da Allah ta'ala ya baki ikon yi ki iya ba za ki iya sauke ba da kin iya izu biyu ne ko izu biyu don haka ki ta maimaita wannan izo nan sai Allah ta'ala ya fara ki lada akan wannan sai ga shi wancan da kuma zai ga cewa zai iya zai ya ya soke alqur'ani amma ko bai karanta shi sai ki fi lada a wurin Allah ta'ala shi da bai karanta ba amma ke kin yi amfani da abin da Allah ta'ala ya baki na gurgudu izo kin karanta yau izo kuma duk abinda da mutum zai ya dauka daidai abin zai iya tunda dukkaninmu muna da bambanci ni idan zan iya karanta izu daya wata ba za ta iya karanta izu ɗaya ba wani kuma zai iya karanta sama da izu ɗaya a ciki to da haka kowa ya duba abin da zai iya sai ya yi wani zai iya bada sadaka da naira dubu wani zai iya bada sadaka da naira ɗari biyar wani zai iya bada sadaka da naira ɗari wani zai bada sadaka da naira hamsin wani zai bada sadaka da naira biyar to daidai abin da mutum zai iya to shi ake bukata ya yi amma idan kin san cewa ba kar ki dauki abin da cewa kin san ba za ki iya ba misali mai qur'ani kin dauko zaki karanta sai ki ce a yau izu ɗaya zan yi ke ko kin saba ke yin izu ɗaya ba sai kin ɗauko yau kin yi kin kai da ƙyar gobe in kin ɗauko ba za ki iya yin sa ba haka nan sallar tarawihi za ki yi raka'a goma sha ɗaya ki raka'a goma sha ɗayan ki ba za ki yi ba a tara za ki yi ki tara raka'a bakwai za ki yi ki bakwai raka'a biyar za ki yi ki yi raka'a biyar ɗinki ya fi miki sauki ake ɗauko abin da ba za ki a ba ya zanto cewa mai kin yi yau gobe kin yi jibi baki ba gata baki ba an yi kwana biyu ba za ki iya yi ba to da haka abinda za ki iya yi a hankali to kina yi ɗan kaɗan da kaɗan da kaɗan sai ga cewa me kin samu nasara akan wata abu kawai misali ne idan ka zo ka buɗe famfo famfo yana ɗiga ko ɗiga ka sanya bokiti a ciki idan ka sanya masa bokiti da haka bokitin da kasa idan yana ɗiga idan ka zo washe gari za ka tarar da bokitin ya yi ya cika saboda mai yana zuwa kaɗan kaɗan to yana yana zuwa kaɗan har ya ƙaro har ya ƙaro har ya cika to abin da ake bukata nan, kada ka ɗaukar wa abin kanka abin da ba za ka iya ba shi ne mai shi sa an shi sa manzala yake a habbul a'mali adwamu hawa in abin da Allah ta ya fi so shine mai da aka dawwama ana yinsa. ko da ɗan kaɗan ne ko da ɗan kaɗan ne shine abin da ya kamata a yi shi an fahimta to wayannan mutum ya dage da yin aika na alkhairi wannan shi ya kamata mutum ya dage yi aika na alkhairi a cikin wannan wata mai albarka Allah ta'ala muke roƙo ya azurta mu da yin aiki na alkhairi kuma ya santa mu wanda za su zamto cewa masu ƴan tuwa ne a cikin wannan wata mai albarka abu na gaba wanda ya kamata mutum ya yi shine mai mutum ya dage wurin yin sahur mutum ya yi sahur idan ya zai yin azumi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tasahharu fa inna fi suhuri barakatu akwai albarka cikin wannan sahur din to da haka mutum ya dage yayi sahur ko da ke ba za ki iya cin abinci ba to ko da ruwa ne ki dauka da niyyar cewa kin yi sahur to Allah ta'ala zai sanya albarka a ciki saboda a wannan lokacin albarka ne Allah ta'ala yake saukar da shi a kan duniya tunda Allah ta'ala na saukowa da duniyar nan mutawo ta daya saukan da ya dace da shi da haka a wani lokacin albarka take sauka zaga ko zafi ake yi a wani lokacin zaga idan wani lokacin yayi zaga cewa mai zafin ya dan sassauta zaga da sauki ko sanyi ake a wani lokacin idan sanyi tsananin sanyi ake zaga mai wani lokacin mai sanyi yayi dan sauki to da haka wani lokacin albarka ce take sauka to da haka in ke ba za ki cin abinci ba ko da biro ki dauka ki ci da niyyar sahur in ba da biro ba ki ɗauka ki yi mai ke nemi ruwa ki sa a ki. saboda yake cewa bambanci tsakanin mu azumin mu da azumin yahudawa shine mai su sun kasance ba sa yin sahur to mu ko mu zamto cewa bai muna yin sahur to akwai albarka a ciki ko rake ba da shawara ko da yaran da ba za su yi azumi ba a wannan lokacin a tada su su ci abinci a wannan lokacin to Allah ta'ala zai sanya albarka a cikin wannan gidan in dai kuna yin sahur a wannan lokacin ko da ba azumi za su yi ba sai zamto cewa mai yaran sun ci abinci to wannan albarkar da lokacin wannan to sai mutum ya yi bayan ya yi a sahur ɗinsa ya zauna kafin a kira sallah sai ya yawaita yin istighfari a wannan lokacin mutum sai ya dage da ta yin istighfari a wannan lokacin an fahimta da haka sai ki ta istighfari bayan ki istighfari kuma sai ki roki Allah subhanahu wataala bukatun ki da kike nema a wani lokacin Allah ta'ala zai biya miki bukatun saboda wani lokacin Allah ta'ala na shimfiɗa hannunsa ne ya tambaya ke cewa ya wa yake neman bukata kaza in biya masa bukatarsa wa yake neman kaza ko kina cikin kunci kina cikin damuwa kina cikin rashin rashin abun hannu da kaza to ki roki Allah ta'ala a wani lokacin sai Allah ta'ala sai ya biya miki da to abinda ake bukata ke me mutum ya roki Allah subhanahu wataala saboda albarka a wannan lokacin da ka dage a yi wannan ibada a wannan lokacin bayan wannan kuma bayan wannan mutum ya yi sahur ya dage ya yi ibada a cikin wannan wata, sannan sai mai gaggauta buɗe baki idan an ce lokacin rana ta faɗi to ana buƙatar mutum ya gaggauta buɗe bakinsa saboda a wannan lokacin bayan kin gaggauta buɗe baki kin ci dabino Kai sha ruwa sannan sai kuma ki addu'a shi ne sai ki ce zahaba zama uwa tallafin uruq wa sawatal ajru bayan kima na addu'a sai ki roki Allah ta'ala ki daga hannun ki roki Allah ta'ala Allah ta'ala ya biya miki bukatun ki a wani lokacin duk addu'ar da mutum ya roka Allah ta'ala na biya masa bukatunsa duk kowace irin addu'a ce kake bukata na alkhairi ba na sharri ba amma na alkhairi gare ka da sauran ɗan uwanka to Allah ta'ala zai biya maka bukatunka a wannan lokacin to da aka sai mutum ya dagi ya yi ibada a wannan lokacin sai ya roƙi Allah ta'ala kina cikin damuwa ne kina cikin tashin hankali ne ana cikin kunci da rayuwa to da aka sai mutum ya dage da ibada a wannan lokacin sai ya roƙi Allah ta'ala ya kawo sassauci Sadako ana yi ne bayan ka yi buɗe baki ba kafin ka yi buɗe baki ba an gane ba kafin mutum ya buɗe baki a bayan ya yi buɗe baki ya ci abincinsa ya ƙoshi ya sha ruwansa to sai ya tsogi hannunsa sai ya roki Allah ta'ala duk wani bukata ko Allah ta'ala zai biya wasu bukatunsa sadako sai ko ba kowa ya je ya sallasa ta gari ba baya ya salla kuma ya ci abinci da haka abin da zan ƙara bayani shi ne kada mutum ya cika cikinsa da abinci an fahimta kada mutum ya cika cikinsa da abinci a cikin azumi ba a bukata saboda idan ka cika cikinka da abinci kuma sai ya zama cewa ibadar ko ba za ka iya yin ta ba musamman lokacin ko sahur ko lokacin buɗe baki shi sahur ko da komai abin da zaka yi kaci ko da ɗan kaɗan ne kaci karka cika cikinka sana ko idan ka zo cin abincin sahur karka ci abu mai maiko an gane karka ci abu mai maiko musamman wannan lokacin da za mu shiga cikin azumi cikin zafi idan ka ci abu mai maiko to kuma nan gaba idan rana ta take to makogoron ka zai bushe ne sai ka nemi ruwa ruwa za ka yi ta ba, to kaga a lokacin gobe babu daman ka sha ruwa sai ga azumin ya wahalar da mutum sai ga azumin ya wahalar da ke amma idan baki ci abu mai maiko ba yanzu kika ci abu daidai ko ki cika cikin daki ba yasa ake so mutum ya raba cikin sa gida uku ɗaya abinci ɗaya ruwa ɗaya numfashi sai na ka cika cikin gaba ya zauta cewa mai sai ya zauta cewa mai ka samu matsala musamman mu da yanzu muna da kasala da yawa sai mutum ya cika cikinsa bayan ya cika cikinsa ya yi sallah asuba ko sai ya kwanta bacci to da ka kwanta bacci da wani abinci shi zai taso maka sai taso maka zuwa mai kirjin ka sai gan cewa mai kirjin ka yana ciwo sai ka tashi da safe ko sai ka ci kirjin ka ya kama wannan abincin ne da ka ci tunda bai gama narkewa ba ka kwanta haka da idan an zo buɗe baki kada mutum ya ce sai ya cika cikinsa sosai sai ya yi na tukunna to dan shi ma zai hana shi wurin ibada wurin yin sallah da ka ci sai ga cikin jikinka ya yi nauyi sannan ko ba za ka iya zuwa ka yi ibada ba a wannan lokaci an fahimta ko da haka sai mutum ya dage ya yi ibada a wannan lokacin sannan abu na gaba kowane mutum za su kiyaye shi da mai musamman ga mata shi da mai a kiyaye wurin yanayin shiga da za a yi cikin fita cikin azumi a kiyaye wurin shiga ta musulunci da za a yi saboda idan aka yi ba shiga mara kyau to za ki zamto cewa mai Allah ta'ala zai kama ki ga warin wannan shigar sannan kuma za ki zauto cewa mai kin lalata wani kuma azuminsa da yi a wannan lokacin musamman sanya turare ko kuma a sanya kaya wanda ba addinin musulunci ya faɗa ba tunda Allah ta'ala ya fada yake cewa ya yi wa nabi kulli azwajika wa banatika yudnina alayhinna min jalabibihinna zalika adna an rafda fala yuzain cikin suratul ahzabi wanzu Allah subhanahu wataala yana gaya wa zara sallah gaya wa matansa da ƴaƴansa da sauran matan mu'minai gaba ɗaya in sun tashi fita su sanya hijabi tun daga sama har ƙasa to musamman ga watan azumin ramadana wanda ba watan azumin ramadana ba an ce ki sanya kaya wanda za su rufe jikinki tun daga farko har ƙasa isa hijabin ne yake da matukar mahimmanci mutum ya sanya hijabi saboda kun ga wannan ido da kuke gani guba ne shi wannan ido guba yake da shi mai yiwa wani kina tafiya kin sanya kayanki ko ba ki sanya ba ki sanya sutura mai kyau ba idan ya gani wani ba cewa zai masha Allah sai sai kawai kin yi kyau daga nan kuma mai yana da kambun baka daga nan shike da sai kawa daga nan kuma sai ga zai cewa mai rayuwarki ta lalace sai ki zauna a gida ki rasa cewa a rasa gane cewa me yake damun ki Ki je asibiti ki ta fama magani babu magani kaza babu magani a gwada a yi test kaza a yi test kaza a ce babu abin da aka gani to mai shi ya gani da ya muke addu'a ko shi daga nan isa ake bukata ko mai ka gani duk abin da gani ya burge ka to ka ce mai masha Allahu la quwwata illa billah ko kuma tabarakallah isa mata ku kiyaye wurin yayin ta shigar da kuke yi saboda idan kun shiga za ku haru da wanda ba ku sani ba shi wanne ba ka sani shi ma kansa bai san cewa yana da kambun bakan ba amma ko me zai gani in ya gani ko ya ce ga abin ya burge shi shikenan daga nan sai ka faɗi sai ka cewa ciwo ya kawo mutum yana ta yana zaune da haka kiyaye da yara da yan uwa da sauransu yara tun suna ƙanana a sanya su cewa mai su sanya hijabi shi wannan hijabi fa da kasa ne ake sawa kariya ce Allah ta'ala ya bawa ya bawa matan musulmai da haka kariya ce bamu da haka idan ya zauto cewa mai ba kya sai hijabi sai ga Allah ta'ala ya canja rayuwarki sai wata rayuwarki ta tarwatse ba ta samu kulawa ba amma idan kin gane ko da mutum ce ɗani ne idan ya ga mai hijabi za ga cewa mai yana ɗarɗarɗar ya tare ki amma in ya ga cewa mai ba ki da hijabi ka kyau ke shiga da yadda yadda ka dama to za ga cewa mai kowa ya jawo abu da yake bukata cewa sai ya tuntube ki sai ya ce to bismillah sai ga ana ta mishi magana ko kuma ana ta kallo ya ta kallo bayan kallon nan har ya sake wace ba ke tsargu har ki je ki faɗi ba kina kan tafiya to da haka abinda da ake bukata shi ne mutum ya zamto cewa ya rufe jikinsa musamman ga iyaye mata kuma kada mutum ya sanya cewa ya sanya turaren da zai zamto cewa daga an zo kuma an gane cewa wannan ta wuce an ji ta turare to da wazala sa sai yake cewa me duk wanda ta sanya turare ta fita idan kun ganta to ku tsire mata la'anar Allah ta hau a kanta to hunga idan Allah ta halaye wai la'ance kin ga aikin lalace rayuwa kuma ta lalace gaba ɗaya kisa duk fitintunun da muke fama da shi mun saki Allah subhanahu wataala ne kisa Allah ta halaye babu da ce mun kama Allah subhanahu wataala mun rike shi to da ba za mu sha wahala ba isa Allah ya banmu da dabaran mu to dabara ta mu kuma yanzu ta kai mara karshe ba za mu iya ba to da haka abin da ake bukata shine me shine me mu koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da haka ga yanayin da ake ciki na cikin wahala daga yi, da haka abinda mai gida ya kawo ko kuma aka kawo don Allah a sarrafa shi daidai gwargwado kada a yi zaranci kada a yi zaranci don yin ana samu kaza kuma a yi haƙuri da rayuwar haka ta zo bayan da muka iya da ita yau abin da ka fi ƙarfinsa sai fi cewa bai ya fi ƙarfinka ko ba haka bari abin da ka fi ƙarfinsa sai ga cewa bai ya fi ƙarfinka yanzu bagi nawa ake sai da bagi uku ashirin to nawa bagi za ka sa a cikin miyan ka nawa za ka sa a ciki in ka ce uku ashirin uku ashirin guda nawa za ka ɗauka ka sa a ciki sai ka sanya jakar ma gaba ɗaya ma magin bai isa ba to da haka irin wannan to sai a dage za ga cewa mai koda mai gida ya kawo abin da gashi da abin da ya samu to a ki addu'a Allah ta'ala ya sanya albarka a ciki sai ga sai a ci amma idan zo cewa mai mutum bai sanya albarka a takura a kaza ko kuma an kawo abinci an kawo ana zaranci da shi to ta Allah ta'ala sai kama ki lokacin da za a yi buɗe baki ki ce sai kin yi kaza sai kin soye kaza sai kin tara abinci kala biyar kala shida kala takwas duna zaranci ne dururu cikin nan fa guda ɗaya ne kuma akwai abin da idan ka haɗa wasu ciki sai ga cikin ya kama yana ta mai sai lalace wata za ga ta ɗauko ta yi ƙosai ta yi kunu ta yi alala ta soye kaza kuma duk waya ciki za a sa shi hanya cikin nan zai zauna lafiya ga salak an yi kaza ga shinkafa da wake ga tuwo ga kaza kuma a ce cikin nan za a sanyawa da ka haka ba mu zo da lafiya ba cikin koma ba zai zo da lafiya ba to da haka abin da ya kamata a yi abu ɗaya biyu shi kenan idan an samu daidai gwargwado kosai da kunu aka yi to a ci kosai da kunun nan shi ya fi idan shinkafa aka samu aka ba a samu abin da za a soya ba aka ce shinkafa za a yi a yi shinkafa nan da bai da yadi ne a haɗa a ci abin da Allah ta'ala ya hore da haka ku dage dole sai kun taimaka wa iyaye maza kan cewa mai abin da za su tallafa amma ya zamto cewa shi zai fita bai samu ba ko ya wahala an wahala ba a samu ba sai ya zo gida kuma cin gidan kuma kuma cewa ya wahala to kaga ai babu daɗi to da haka sai ki dage a kan cewa abin da ya kamata ki ki sarrafa daidai abin yanzu cewa cewa bai idan mudu ɗaya zai ishe ku gida to ki amfani da mudu ɗaya ki sarrafa abincin nan kada ki ce sai ki yi mudu biyu ko ki yi mudu uku ya zanto cewa an zo ko ba a cinye abincin ba kaga an samu almubazzaranci kenan kada kuma ki tauye da zauce cewa mudu ɗaya zai ce ku sai ki to bari ki rabin mudu duk wannan mai Allah ta'ala zai tume ki ko zai tambaye ki an fahimta ko to da haka a dage da wannan ibada da ake yi a wannan wata muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karɓa mana wurin wannan ibada da muke yi kuma ya sanya mana ya kama da sauƙi cikin lamuranmu da muke fama da su a wannan ƙasa tamu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a cikin rayuwarmu ya sanya albarka a cikin masallatanmu ya sanya albarka a cikin kuma gidajenmu ya sanya albarka a cikin makarantunmu ya sanya albarka a wajenmu da kasuwannin mu da kuma mu da muke nema da yau da gobe muna roƙon Allah ta'ala ya sanya albarka ko muna roƙon Allah subhanahu wataala kan cewa mai mun kasa ba mu da dabara ba mu da ƙarfi ba za mu iya ba ya Allah ta'ala ya kama da sauƙi ya kama da magani ya tallafe mu harkokin da ake fama da shi na rashin tsaro suna roƙon Allah su wata ala ya kama da sauki ya kama da dacewa mu dace Allah ta'ala ya sanya mana albarka a ciki suna roƙon Allah su wata ala ya sanya alkhairi a ciki kuma Allah ya yi wa iyayen mu mata albarka Allah ya sanya albarka a cikin rayuwar mu da kowa da suke kula da wannan masallaci da sauran yan uwa gaba daya suna roƙon Allah ta'ala ya saka kowa da alkhairi abinda zan faɗa kenan daidai gwargwado abinda na fara daidai Allah ta'ala ya sanya albarka a ciki wanda na kuskure kuma daga gare ne da kuma shaidan ne ina roƙon Allah ta'ala ya yafe mana sai ku yi haƙuri da abin da kuka ji na san alhamdulillah idan mala ya zo zai ci gaba shi da ɗaurawa da sauran yan uwa abin da zan faɗa kenan wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh di dua kali ini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh